ɗan karamin bayani akan abin da ya shafi istimna'i istimna'i wani abu ne wanda ake yi za mu iya cewa ake wasa da al'aura kuma sai a biya bukata wanda yana ɗaya daga cikin haramci yana ɗaya daga cikin haramci wanda a biyan bukata ta inda ba Allah subhanahu wata'ala ya halatta ba tabbas akwai haramci a ciki kamar yadda yawan malamai suka tafi a kai abinda za mu duba shine bil a yanzu gaskiya mata sun kusan fim maza istimna'i mata sun fi maza kusan fin yin istimna'i a da za ka ga maza ne idan namiji ɗaya ya kira ka akan maganar istimna'i maza biyar suka kira maza goma suka kira to za ka samu mata ɗaya biyu me yake kawo wannan istimna'in ne istimna'i ana yin shi ne domin sha'awa mai karfi duk mutumin da yake da sha'awa mai karfi zai tsinci kanshi akan wannan matsala wadda kuma yakin mallakar zuciyarsa yaƙi yin abin da ya dace abin da ya dace shine bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi kana samun kuɗi maza maza kai aure to sai ya zama to an samu kai a cikin wata matsala ta rayuwa ta tattalin arziki su kuma matan aka samu matsala ta yawan sakin sakin aure yawan sakin aure ya jawo babban matsala ta wajen yadda mata suke amfani wato da istimna'i amma illar cutarwar a bisa bincike ya fi cutar da mata istimna'i ya fi cutar da mata fiye da maza dalili akan ka shine mace idan ta yi istimna'i ta tana yi to ko da aure ta yi tabbas idan mai gidanta ya zo biyan bukata ya gama biyan bukatan ba za ta taɓa samun wannan biyan bukatan da gamsuwar ba sai ta yi istimna'i ana samun haka a cikin maza amma ba kowa ba wani daga ya daina istimna'i daga ya samu aure shikenan zai daina amma mun samu complain ban san adadi ba wanda mata za su kira suna bada da cewa dan Allah su a basu maganin istimna'i sun kasa dinawa ga su da mazaje to karin bayani a nan da nake so in yi shine istimna'i ba magani ake bayarwa a bari ba kamar yadda ƙarya da zina da sata da almumunanci laifi ne daga cikin laifuffuka haka shi ma istimna'i jin tsoron Allah ka kadaita Allah ka san Allah ɗaya ne ka ji tsoron Allah ka daina ana bada magani ne akan abin da ya haifar na cututtuka wannan kaɗan kenan daga cikin ƙarin bayani garaɓasa garaɓasa garaɓasa yan uwa ga wata garaɓasa mai daraja mai girma karka sake a baka labari akan wannan garaɓasar da zan faɗa wannan taimakon ko wannan sirrin zai amfani mace zai amfani namiji zai amfani tsoho zai amfani tsohuwa kai har yara zai amfana karka kuskura a baka labari a wannan garaɓasa garaɓasa ce mai girma mai daraja yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya kaddare mu muna cikin masu ra wanda za mu zo cikin wannan lokaci ko wannan kwanaki na zulhajji kwanaki goma na zulhajji ba a taɓa halittar wata rana a duniya wajen Allah subhanahu wata'ala ni wanda ya kai kima da darajar waɗannan kwanaki na wato zulhajji ba kwanaki goma na zulhajji yan uwa mu tashi mu dage mu dage damtse mu dage damtse mu masu laifi ne masu zunubai ne masu yunwa ne masu kishirwa ne wanda ba mu da zaman lafiya ba mu da kaza ba mu da kaza wallahi wannan lokaci ne wanda ya kamata mu tashi mu tashi mu ci gaba da addu'o'i a waɗannan kwanaki goma domin samun rabo domin samun tsira domin samun kankarar zunubi mu ci gaba in kana da ƙarfin hali kana da dagewa kana iyawa ya kamata ka azumci waɗannan ranaku gaba ɗaya idan kuma ba za ka iya ba to ka ɗan azumci abin da ka samu kakka sake azumin wato arfa ya wuce ka abinda malamai suke ta faɗa abinda ya fito daga bakin manzo Allah sallama shine ana yawan sada zumunci a wannan kwanaki ana yawan ciyar da mutane ana yawan sakin fuska musamman ana yawan karatun alkur'ani a dage da istighfari da kabbarbari da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani aiki na alkhairi da ka sani a waɗannan kwanaki ninka su ake ninkin ba ninkin sannan kuma ana kankare maka zunubi nufin shekara da ta gabata da wadda kuma za ta zo saboda haka wannan kwanaki ne wanda dole ne mu tashi mu zaburtar da 'ya'yanmu da matanmu da 'yan uwanmu da faɗakarwa domin a ribatu da waɗannan kwanaki guda goma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin abin da ya dace a waɗannan kwanaki wannan shine Garaɓasar.